alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkamu da rahaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata muhawara ta studio kalangu sai dai a yau studio kalangu tana a gidan rediyo gaskiya tv inda zam tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun wato al'adar gara ko kuma yin gara wato yadda ake kashe-kashen kuɗi wajen auren raki musamman a wannan yanki na da magaram kada ku manta dai wannan shiri tare da hulɗa tsakanin tsakanin gidan rediyo wato tv gaskiya da studio kalangu ne muke gabatar muku da wannan muhawara a yau kuma kamar da na bayyana muku muhawara tamu tana da muhimmancin gaske inda zamu tattauna kan batun gara ita dai gara wata al'ada ce ta 'yan afirka musamman ma al'ada ce wadda ake samu a wannan kasa tamu ta nijar a nan da magaran gara tana kasancewa wata hanyar kashe-kashen kuɗi wanda yakan sa uwaye ko uwaye mata da uwaye maza suke fama wajen neman kudaden da za su yi domin su aikata wannan al'ada ta gara a game da haka din domin tattauna wannan maudu'i a nan ɗakin magana ina tare da bakin da suka samu suka amsa wannan gayyata tamu malam ibrahim mani wato na kungiyar nan ta matasa ta ccn tsari ne na matasa da ƙananan yara wanda suke cikin wannan ƙasa tamu domin makomar tasu sannan kuma ina tare da dr abdul wahab wato sumana masanin kimiyyar zamantakewar dan adam wanda yake a nan jami'ar eh, zandar sannan kuma ina tare da malama madina abdulrazak shugabar kungiyar mata makarantun tsangaya ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar yadda ni bayyana muku maudu'in namu na yau shine batun gara a yankin da magaran ko kuma wannan al'ada wadda ta shafi kashe-kashen kuɗi a lokacin auraraki. to yana ganin an ci waka a bakin mai ita tafi daɗi bari fara da ku madan wato madina abdulrazak ganin cewa wannan al'ada ta fi shahurku a matsayin ku na mata shin idan an ka diba ma mike ma'anar gara a nan da magara yawa muna farin ciki da wannan allah kamu wannan guri sannan kuma muna godiya ga wannan gayyata kuma muna muku sanni da zuwa e, eh, insha allahu kamar wannan maudu'i na gara da kuka tambaya menene ma'ana gara ita dai gara kamar yadda muka sani dai a nan yadda in an yi aure da in an yi aure bayan aure an ɗarma an ƙare za a kai yarinya gidan mijinta kuma in ya so uwayen yarinya sai su sai abinci su sai abinci komi da komi a haɗa wannan shine gara sai a kai ma ango ango ne kada ake kai ma ita wannan gara eh shi ake kai ma a kai gidansu wurin uwayen shi to idan ka diba ita wannan gara salsalar ta ya za a ci in tushen ta daga nan ne ko kuma dama ana yin ta a yawancin yankunan wannan kasa mu to gaskiya dai gara ana yin ta amma dai kuma yanzu sai zamanto gara abin da ake yin ta a yanzu ya yi kamari ya yi tsamari har ya zamanto ma mutane suna shiga cikin matsala uwayen mata yara suna shiga matsala wani in an ce ma ana son ɗiyar taka wannan garar ce kake tunani kana tsoro lokacin da za a zo gashi in baka yi ba garar ta kirki hallo a ɗauke ka a gari a yi ta zance ana cewa ba kai ba abin kirki. Na gode eh, madam Madina Abdulrazak zan mu sake dawa a cikin wannan mahara tamu bari yanzu wajen ko eh, eh, Dr. Abdulwahab Sumana shin mi za ku iya a game da wannan tunani na 'yan adam musamman a cikin wannan ƙasa tamu wannan batu na gara yake kasancewa wani abin cikin zamantakewar al'umma ko kuma wani abu ne can wanda za a yi cewa su suka kirkiro shi domin zaman rayuwar tasu domin harka ta al'adu to alhamdulillah eh, mun gode da kuka gayyace mu don mu tattauna tare game da wannan al'ada ta gara da ta shahara cikin eh, yankuna na hausawa Eto yanda ajiya madina ta hwadi bincike ya nuna cewa eh, abu ne da ya jima da in aka samu armi eh, in yarinya zata huta daga gidan su ta ta gidan wani balle ima nesa ne sai a dan tara wasu wasu kayayyaki da ba, ba abinci ba abin sha bane ne mm. kamar wasu awarwaro ko wasu wasu mundaye da sauransu da wasu abubuwa mm. dan in ta ta nesa ma in ta sa ta tuna ta yi abin ga tunda da in da armen nesa ne mm. sai a jima ba a yi ba to shine a tarihance suka ce eh, ana cikin wannan yanayi sai wata rana da aka samu arme tsakanin diyan wani manomi da wani eh, maceri shi manomin bai da wa'annan kayayyaki na na karahunan da zai eh. zai sa tare da ɗiye shi wato a rike ɗiyar kenan eh to kenan sai sai ce mata to ni dai abin da ke gare ni da da da gero ne da da dawon gona da masara mm. sai ya tara wasu buhuhuna ya sa mata da aka da ta can aka kaita ta ce musu to ni ga abin da babana ya sa tare da ni to alhali ko cikin wannan binciken aka nuna cewa eh, an iske wa'ancan suna, suna fama da yunwa mm. suna cikin wani eh, eh, wani yanayi da yiwuwa mm. sai da aka ce ga abin da baban wani wance ya kawo mm. sai suka fashe da murna da jin da suka ce gara da aka yi haka to shi cikin wannan binciken sai aka nuna cewa wannan wannan kaliman da gara da aka yi haka daga nan ne kalma ta garan ta samu tushe. Wato eh, na fahimce ko dokta ma ita kalmar ma ta gara za a ce alheri ne. E tunda ai a hausa ce mm. da suka zo an kai kayan an kai hatsi da dawa da masara mm. dawon gona su suna cikin masala mm-hmm. da aka kawo sai aka ce ga abin da baban wance ya turo sai suka ji daɗi suka ji daɗi suka yi mana suka ce gara da aka yi haka mm. don mu muna cikin masala mm. an kawo gara to kenan wani iri ne na taimakeceniya na na san da kun yarda kun kuka ce kuna son diyata nima nuna muku alheri nuna muku nima na gamsu na yarda kuma na ba ku diyaku diyata kuma ba tun yau ba nake so ku fara ki da diyata Eh, to dakuta kun dauko batun taimakekeniya yanzu kuka dauki wancan lokaci da yanzu da muke ya kuke ganin wannan yana kasance taimakekeniya ko kuma wata matsala za a yi to ai al'umma dama al'umma eh, tana kwana tana tashi abubuwa suna bunkasa suna canza salo ne mm. to haka ne ai da abun daga nan eh, sai shi kenan abun eh, ya tumbasa yau yanda madan madina take yanzu abun sai sai an ba da abubuwa da yawa garan yau a nan Nijar da binciken da ake tunda akwai waɗansu suka yi rubuce-rubuce a saman wannan garan ko da ba su sa unwani ko in ce ba su sa maudu'in shi takanas suke maudu'i gara akwai wasu a can maradi ma akwai wani bature ne ya dan hmm. rubuce akan gini kola ya yi bincike bincika a maradi akwai wasu cikin wannan da littattafan hausa da muke ji ana cewa littattafan hausa wanda suka fansama eh, a cikin kasashen niger nigeria kan harkar mm. akwai wani littafi mai suna kamar bayan wuya na salmu hassan mm. akwai kuma arman da da yanzu na ibro isaka mm. eh, eh, ibro isa mm. to wannan littattafan duka su a fakaice sun kawo zancen wannan suka ce taimake kiniya ne abun amma abun yanzu ya fara zama kamar wani sabon rukuni ne na armi mm, wato ya canza fasalin da aka sani da shi na da ya canza matsayin shi na da mm. ya zama kamar wani tsabon uh, uh, eh, eh, rukuni na armi in babu shi ma a hanganta wannan al'umma hausawa to arman ma eh, kamar dai ba a yi shi na gode dr abdul wahab za mu sake dawa cikin gundar wannan mahaura bari yanzu wajen ku ku matasa matasa mala ibrahim mani ku ne ɗaya daga cikin wakilan matasa a nan da magaran wato ya kake kallon ita wannan al'ada ku ta gara shin tana gyara ku a matsayin ku ku matasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala eh kamar yadda aka gabatar da sunana a shugaban kungiya na matasa na garin da magaram ina meka ta da duka kalangu studio da suka eh, gayyace mu a wannan muhawara ta yau to akan maudu'i na yau matasa gaskiya abu ne wanda ya jima yana sha musu kai musamman ma aka ɗoki kotan matasa 'yan mata saboda 'yan matan wataran su da kansu suna so a yi a musu arman amma in uwaye ba su da hali na ayi wannan gyarar da wuri a ringa a'a armin bara a ƙara kwana 20 kwana 30 to zai kai da za ku hara ganin damuwa a huskar wannan 'yan matan to kun ga wannan abu ne wanda yana iya sa yara 'yan matan ko in ce matasa 'yan mata eh, cikin wani halin da ba shi ba mm, kebai na fahimce ka su 'yan mata ma suna kamu kukansu a game da wannan al'ada ta gara a yanzu haka ma kahin iso nan akwai yarinya da zama arme take mini wannan hira ta ce arma in ba don wannan gyara da za a yi ba da yi an wuce wajen to kamar dai abu ne dai wanda e, eh, gashi nan dai an ba da tarihin shi ya zo cikin eh, jin daɗi an same shi daga isili mai kyau mm. to amma yanzu a zamanance kuma he zama wani abu to ba ganin kuma ba ka ku ba kuna da tako eh, Eh, na ku laihi ganin cewa wani al'ada wani bi kuna mara mata baya domin a gidan wancan an yi ko gidan wani an yi shi sai ku ce kuma a yi an yi haka din a takaice <laughs> duka din aka yi hira al'adu game da matasa gaskiya ana iya cewa matasa mu ne ma muka bar al'adan ma gaba daya to kuma me wannan al'ada ce wadda mun isko ta da can dama akwai ta mm. tun uwaye da kakanni amma kuma yanzu menene wanda matasa ya kamata su doka a kai ke mu da kanmu mu ce ma uwaye mu a'a in an tashi arme baban mamma ba ya an dora ma ba kai abu da yawa mm. a yi abu a sawwake da shi eh al'ada wannan tsaya zai a duba a gani a'a mm. sunna ce ko kuma ba sunna ba ce ba saboda yana da mahimmanci a irin kamar mu yadda muke rayuwa da irin addinin da muke yi nagode ibrahim mani eh, madan madina abdulrasak kunshi wato dokta ya ce lokacin nan ita gara kawai wata hanya ce ta taimakon juna shin a yau a bangaren nan kuna ganin taimakon juna ne ake gaskiya a yau ba taimakon juna ba ne ake gaskiya ana sa dai uwayen mata cikin wani babban bala'i mm. gaskiya tunda in aka ce arman ka dole kai in ba kai ba zai zama abin magana kenan kuma hallo dole ka kuma dole ka je ka nemo bashi ka zo ka sayi wannan garar a hudu ta a ga har hudu ta ake gara dama davans ake kata a ashe ta mm. yanda kowa zai zo ya ganta ana kaiwa na kwai sun yi gara sun yi gara in ya zamanto baka da abu da yawa ma baka hudawa sai dai a ɓoye a tai a kai ta kuma shi ma ya zama abun magana amma kuma duk da cewa ba musulunci ba ne tun da kuma ba musulunci ba ne kuma wahala ce mutane suke kuma kuma ku yarda ku yi to shi ne dai kuma sai dai kuma yanzu a waye ma mutane kansu <laughs> eh. <laughs> tun da shi duka eh. ciyarwa ma eh, an samu hadisi daga mu'awiya yarda Allah tabbata a gare shi ya ce hece ya rasulallahi ya ma'aikin Allah ya ce ma haƙu zaujata a hadina ya ce menene haƙƙin matar ɗayanmu shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi to ɗi imuha iza imta wata suha izakta saita he ce ka ciyar da ita lokacin da ka ci abinci kuma har ka tufatar da ita lokacin da ka tufatu kun ga yanzu in muka ɗauka da valis ɗin da ciyatarwa da abincin mm. kenan duka a wajen miji ma mm. bai ma hau ba kan uwayen abincin ma kamata ya sai kayan shi ya tara hatta da kayan ɗaki don in an duba mm. akwai wani malamin mu eh, wanda na misira lokacin na laraba suna koya mana karatu ta su in za a yi arme yarinya an ka biya sadaki da komi aka dar armi. sai ka gyara ka, sami gidan da zaka sata sai ka sa komi ma a cikin ɗakin duka wani gado da komi ma ba ita ba take kada gidansu da abinci komi ita kawai yarinya ita kaɗi ake kawo za kawo eh ita kawai ake kawo sabani yadda mu ana ake yi a kasashen mu eh sabani wanda ake a kasashen mu eh, eh to madan wannan matsala ta gara din idan ka duba ku kan kanku mata tana da ku to me yasa kun ba ko iyar ku ce a a kai daga yau ba za mu sake yanta ba ko ba za mu saka aikata wannan al'ada ba eh muna iya ɗaukan wannan mataki tunda mun taɓa yi mun taɓa ɗokan maudu'i guda wanda muka tara mata a masallaci bisa kan tunda wannan wahalhalun ba a wajen gara kaɗai ba ake yin su a can a wajen sadaki ma ana yi hmm. wajen kawo valis ana yi sannan kuma ga wannan bala'in gara kenan duka da taimakon sai magabata sun kama mana hmm. eh yau magabata oh. <laughs> madan wani bi ai wani lokacin kamar da kuka gai eh. cakun kai tsoron ka a ce a yi magana a ce ba ku yi ba. Eh. Yi wannan matsalar ita kankanta ma tana eh, laihi ne gare ku da ku ba ku son mutane su ce ah, a mm. gidan wancan ba a yi gara mai kyau ba kenan ya zama ya zan magana. Eh. Shi wannan tsoron magana ne mutane suke. Shi tsoron magana ne amma kuma mutum akwai diya wanda ba su tsoron magana. Mm. Akwai diya wanda kawai abin da suke da shi za su yi. Mm. In ba su da ma za su ce ma mijin ba su da kawai ga abin da gare su. A kai yarinya. ba su kula da irin wannan magana tunda in muka ɗauki tarihin eh, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mine ne aka kai ma Fadima a matsayin an mata aure kun ga lokacin nan e, ummu mana lokacin da za a yi arman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma Aliyu eh, Allah ya bani umarni in arman maka da Fatima shikenan sayyidina aliyu yayi farin ciki yayi farin ciki amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mi yace mishi da yake sadaki dole ne sai yace mishi amma ka tahi maza ka san abin da zaka yi ka zo ka kawo mini sadakin diyata to a lokacin na aka ce sayyidina ali zuwa ya sai da wani raƙumin shi ya zo ya bada a cikin kuɗin da ya bada kun ga aka siya ma fadima eh, sarir mm. gado wa hamilatun min kadifa akwai wata el katifa haka na matala aka saya mata wa wisadin min adamin aka saya mata kuma da ɗan matashi na, wata ne ma mm. matashin na abdiga e to su ne aka ce wani kaulin an ce wa min halin da tame mm. an ce da wani ɗan bargo haka ne kawai aka kai ma sai da tuna fatima amma yanzu ya ka ɗauko wancan lokaci zuwa yanzu abin ya canza kai abu ya canza sai na gode ma da bari dawo gare ku dokta wannan sauye-sauye na al'umma da ta su shi mi ke kawo shi ainihi eto eh, eh, abin da ke kawo canji eh, sauye-sauye a cikin al'umma dama a ainihi al'umma in dai al'umma ce cikin zamantakewarta da ba zai ta taba zama wuri ɗaya ba kamar ruwa a tabci a'a canzawa take kwana zuwa kwanaki Mm. tunda akwai ma cikin eh, binciken da muka yi a saman nan garan mun sha yin bincike so da dama akwai wanda suka ce a asali ma akwai eh, bare-bare suke yin ta mm. a asali akwai wasu bincike da suka nuna haka mm. wasu kuma suka ce nuna kai a'a akwai can wajen maradi eh, akwai katsinawa an san su da irin wannan da abin yau dai abin ya zama kawai ruwan dare ga duniya kenan bai yi wa eh, a ce al'umma ta zamana wuri ɗaya eh, eh, ba ta canza ba shi yasa da ai wanda malama madina ta faɗi hmm. kayan gida yau yau tunda cikin binciken mun tambayi wani malami ya ce asalin gara tushen tana cikin arman fatima hmm. amma bin bambancin da za a samu ai cikin arman fatima wannan kayan gida ne to yau akwai bambanci bambanci tsakanin kayan gida da gara hmm. kayi ma diyanka kayan gidan komi ka mata wannan daban ne wannan kai ka shafa kai ta shafa amma garan yau al'umma ka ce ma gara amma an ga mu masu bincika a cikin eh, eh, eh, ilmin zamantacewa da halayen 'yan adam an aka a fakaice al'umma ce ma gara ba ma diyanka ba ba ma mijin ya kawo. Wato idon mutane ne maza. Idon mutane kake ma tunda ai madan ta faɗi cewa jera buhuhuna ce. Jera buhuhuna ce a kawo su aji. kuma a tara mutane a ce gagara har ma a kawo mata masu guda in za a duk wani inda za a kai gara sai akwai wanda za a sa kamar wata marokiya ko wata mace dai haka wanda ce da dalin murya sai ake ta yi ta yi kuda cewa gagarin a zo mm. a gani mm. har ma wataran da habaici da wasu maganganu na karin magana to wanda ji suke kaza ne su zo su gani ga abun ya zo <laughs> to eh, dokta wannan abun ba shi bake sa wasu ce ilatilas sai sun yi eh. tunda suna tsoron ka ayi magana yo da yawanci garan ai uwayen garan su ne mata mu maza ko in maza sa su a ce to kuma duk abin da ya shafa mata ya zama gasa in dai abu ne na mata to ya zama gasa gaskiya to abin shi yasa da an yi dole in aka yi a gidan wane kaza wasu sun zo su garan da aka kawo gidanku to suna nan suna lissahi nawa ne aka kawo buhun shinkafa su nawa ne buhun gero nawa ne buhun kaza nawa mai vincent vincent ba su nawa ne da wani an sa kuɗi akwai shek da aka bada akwai kuɗin da aka bada ban da wannan in kuka dauki akwai wata kamar ka dauki wajen tasawa mm. a wajen tasa abin ya yi karfin wani buhun shinkafa da a'a ai na taba gani ma eh, studio kalangwa an jima da suka yi dan wani bincike haka na sama-sama mm. game da shi amma suka ce kamar wani army suka da faransa aka yi kamar armen business ne mm. a, mm. a, a taisawa yo ai hammati kan hajji ake badawa a cikin gara akwai motoci da ake sa akwai villa da ake sa to in ne ya sa villa ya sa tikan hajji to wani in ka ce kana son diye shi to ka kawo mishi matsala har ma um, ban sani ba ko yanzu mun shiga da ya cikin <laughs> tasirin abun to ai <laughs> dokta ban gince numfashin ku ba um, ibrahim ya taɓa wannan magana inda ma ya ce ga yaren tana son a yi auren amma batun garin nan ya kawo matsala wanda ibrahim ya faɗi nan akwai wani bangare ka gani yanzu yau akwai ma yan samarin ma sai kailis a gidan wa za ka yi arme a gidan wa in ka yi arme a gidan su wance suna da suna da ƙarfi su kawo maka gara <laughs> kaga kenan wannan ma shiga cikin yanda zaka bincika yarinyar da zaka arma ita hmm. eh, kenan dokta an ka duba kuma shi ita wannan harka ta gara ta waɗannan kuɗaɗe da ake kashe shin akan ce sai mai kuɗi ke da eh, halin yayi gara talaka ma kenan yanzu haka ne ai in al'umma ta kafa doka doka ce ta rubuce ko ta sa wani abu ta ba shi matsayi a cikin al'umma ba a tambaye ka kai waye ta mm. buge ka kenan in kai ba kana cikin al'umman hausawan ba mm. in kai garan ka tsira in ba kai ba ba ruwansu su ce kai talaka ne a can gare ka amma dai sai an kalle ka ka sha ne da shagube da wasu karin magana tun da baka shi yasa wala akwai wasu sun yi so yanzu bincike ya nuna cewa akwai ma wasu 'yan matan da suke nema a wani suwaye ba sa son a musu gara mm. tunda akwai akwai kaman wasu da ba sa so a musu gara akwai wasu 'yan barikancinsu su ya kai inda su ba ruwansu mm. akwai wasu eh, eh, kenan ka duba wajen talaka shi ne yake so ya yi makansa a wannan wannan nauyi wanda ba dole ne ya dauke shi ba shi yake ma ya iso ya yi makan shi an dora mishi ne al'umma ce ta dora mishi tunda ai gaya min aikin da kake yi sai in gaya maka kai waye to al'umma ya ta riga ta ce ni ga ni ga ni wane ni ci ko wance ni ce to duk wanda bai kamar wanda al'umma ta ce baka tare da mu kenan kenan kai an ware ka shi yasa ko baka da sai ka yi nan ka buga nan ka buga nan ka buga nan ka yi bashi ka ci bashi ka yi nan da halal da haram a bakin malamai ka hada dole dan ka kubce dokta wannan shine ake ce ma ci gaban mai gina rija kenan to mu <laughs> wannan mu abinda al'umma take cike mu ce bayyana yanzu waye mai laihin yanzu ban sani ba ko an samu wani dama za mu dawo cikin wannan dice eh, da ke eh, barin dawo wajen kamala ibrahim mani eh, tuni wato ka fara zancen cewa 'yan mata suna kawo kukansu wajen ku a matsayin ku matasa ganin ka wannan yana taimaka ma samun wasu waɗannan 'yan mata da matasan su yi aure cikin kwanciyar hankali ba tare da kashe-kashen kuɗi ba idan wannan al'ada ta gara ta tsaya al'ada ta gara inda dai ta tsaya ina iya cewa ke zamantakewa ta arme tana iya daidaituwa tunda kamar yadda doktor ya faɗi yanzu in ka tashi arman kenan wadda ka gani kana so ba halin ta ba za ka diba ba kawai soyayya za a yi kuma a yi arman kuma insha Allah za a zamna lahiya kuma zai kasance hallo zaman da za a yi zaman arme ne zaman soyayya ne ba zaman wani halayya ba can da kuma da yake eh, ku ba ta gyara ko tunda ku mazan ku ne ake kama wannan <laughs> garabasa <laughs> eh to ta yi gyara mu amma shi ai in ana son gyara ba mutum ba kanshi kaɗai zai di ba ya gani ba eh, yana da kyau duka e, abin da ka so ma kanka ka so ma ɗan uwanka in ji haushe kenan duka kotan biyu ne za a yi in aka ce ɗaya za a riƙe to ita 'yan matan kullum ana cutar da uwayensu eh, to kenan abu ne wanda ba mai kyau ba abu ne wanda ya kamata a tsaya a diba a gani tun da yake ma al'ada ce a sa mata tsari hmm. eh, kada ganin an kasa tsarin abin zai zo daidai to <laughs> tsarin ma dai duka al'umma ce za ta yi shi kuma tsari shi in aka ce za a sa tsari kenan ana nihin aka gyara hmm. kuma din da yake ma gyara ne za a ka cikin ƙasa ya burge wani wani ba ya burge shi ba ita dai gyara an aka tsaya dai duka aka nuni isilinta abu ne mai kyau amma yanzu kuma a zamanance ta zama wani abu daban wanda ba na dakin ba kenan a tsaya a duba a yi tunatarwa da yanda take a da da yanda ake tahiyar da ita a yanzu in yi so a gaya ne ne za a iya ka gudunmuwa a daidaita ta na gode mala ibrahim madan eh, kun yi zancen wahalhalolin da uwaye mata suke sha musamman ma don kawo wannan gara kai ta gidan miti shin walhaloli da kuke batu waɗanne ne wahalolin waɗanda su mata suke cin karo da su wajen haɗa wannan gara to gaskiya dai wahalhalin su ne yanzu misali an zo an kama ka sadaki dama sadakin tun a can ma da za a kawo shi an tara mutane sun cinye kudin sadakin ana tahiya zaka mai da shi wurin bashi da karamto ka kashe shi a wurin wajen tarban ma masu kawo sadakin eh nan ma hallo wajen valis haka sannan kuma yanzu ga kayan ɗaki kana so kama ɗiyarka kuma ga wata gara kenan wahalhalu na farko inda za a samu kuɗin ne buganan buganan ci bashi nan a zo a maka tsaye ka ga kawai uwa yarinya ta zama kamar mahaukaci yo sai ta ji ta ci bashin ita wa mace To ai shi ne kamar yanzu yadda doktor ya yi magana kama abu ne ruwan dare ne kamar yadda kuke haɗi akwai wanda zai yi zamana ya ce kawai bai misali yanzu akwai wani malami shi a gidan shi da ya ga aka ce za a ka valis sai ya ji an ce ana yin abinci a yi yanka shi kenan sai ya kiran matan shi guda biyu ne ya ce shi ka a mishi wannan abin duka gaba ɗaya ya ce kawai valiz a zo a zamana ya ce da marece maza amshe shi shi malamin yake cewa ainihin amsar sadaki da marece lokacin don kan mata ne a ɗauke hankalinsu suna can cikin gidajensu mm. suna ma aikace aikacensu maza suke amsar sadakin nan a masallaci da marece amma yanzu he zamanto sun karɓe shi matan ma gaba ɗaya. Eh, ce ah? <laughs> ka to yanzu he in ce sakaki ne na mazajen eh tun da shi da ya tsaye a cikin gidan nashi ya ce ka ayi ya ce kuma in an ka valis ina wannan kuɗin da ake bada na tukwiti ya ce shi ma ga daidai abin da za a bada kun sai yanzu he kaga an ka valis sai mutane su ce kowace jika ɗari tana da jika goma abin ya zama hada-hada eh, business to wannan <laughs> haka za a kwashe kuɗin a tahi da shi ya ce to shi kawai daga bakin jika goma a bawa inna wanda suka zo tukuti kuma har yanzu haka ake yi a gidan shi ha uniform ya hana Um, eh, tun da kuna zancen mata kuke da laihi saboda eh. maza sun jaye mm. shin ya kuke ganin ita wannan al'ada tun da muna so ya zo eh, gurin shi ita wannan mahara shine yadda za a kawo mm. mafita a game da wannan matsalar da ta jima tana ci ma eh, masu aikata ta matu a kwarya mhm. shi ya kuke ganin tsarin da za a yi na kawo sauki ga uwaye musamman mata mm. tunda wannan riba maza ake kai ma ita an gushi ake kaiwa ba amarya ba eh. to yanzu ni gan nike sai dai wayar da kai mm. kuna ganin wayar da kai yana isa wayar da kai za a yi na farko mm. kuma hallo magabata su kama ai ita doka ce magabatan mu su sa doka mana Yo wani lokaci kuna batun in a sa dokan ne. Wani eh. lokaci magabatan ne suke ba da misalin da bai kamata ba ko <laughs> eh to kuma shine amma da a ce misali an kai wani aure gidan wani mai kuɗi mm. wannan garar sai an lunka an yi balankin balankin sosai ma ko to gani talaka sai gaban shi ya wadi eh to kenan matsala ce ga shi talaka tun ya gani magabatan su suna ci gaba da yi shi ma mm. talakan cha za ya ci gaba da yi ko kuna ganin wayar da kan tana wayar da kai yana ya taimaka eh sannan da wa'azuzzuka su da limamanmu da malamanmu su yi kokari da wa'azuzzuka a sa da cikin radiyayyuka da wajen masallatai da cikin masallacin a cikin hudu ba na eh. madam madan madina mm. eh, dokta mu dawo kan wannan batu eh, na ta al'adar gara shin an ka diba duka abubuwan da muka bayyana shin menene illolin wannan harka ta gara a cikin zamantakewar al'umma to lahi yau yau cikin wannan zamaninmu illolin garan suna da yawa muka mun gani zun dai akwai ana daga arme so da dama za ake za a yi shi gobe ake a daga har sati kaza har wata kaza karshe ma wataran sai a fasa akwai ma rabuwan arman tunda in an yi armin ba yi garan ba akwai inda amarya sai ta yi ta sha sokana da da kallon reni da habaici da komi karshe dai sai armin ya rabu akwai kuma eh, wannan illa da muke cewa e akwai wanda suke arme kawai na damfara ne na neman jari ne kamar yadda ake gani a mara da amma ana ce ma arman jari mm. kamar sai su taima su ara kudi in ka ara san san mil ka kai valiza a kaza kaza da in za a kawo in dai cikin gidan mai kudi ne sai a kawo maka yarinya a kawo maka da miliyon da kudi da kujeran haji da waye da da mota da sauran in aka yi kwana biyu uku ka da rigima ka saki yarinya ka nufa kano shikenan ka kare da ita hmm. shi yasa akwai wani bincike da muka sha yawancin eh, da aka yi eh, aka gani kananan zaurawa sun yawa a taisawa hmm. da a cikin binciken har ma aka ce akwai wannan arman jari da ake yi da wannan a haba isam akwai ma uwa uba abin mai muni abin da ba a so a je a al'ummar musulmi akwai yanda ya akwai 'yan mata abin ya kai musu akwai wanda suke ba da kansu don su samu kudin kudi da za a a a kwarai kwa su ba da kansu ga wani can daban a shi ango yana nan yana can a sai ta ta ba da kanta ga wani can daban don ta samu kudi. e eh, tun da wangan watakila shi ke da matsala inda ya ce mata ba ni bukatar gara kuna gani ai wannan ba zai faru ba ko. alhaji mamma ada cewa muka yi abun inda al'umma ce ta zo ta jina abin ga ta jina ta ta kawata ta sa mata ado to daidai kun mutane ai basu da ta cewa akan shi. shine matsala in dai abin aka ce ta al'umma ce ina wannan akwai illa da gaskiya akwai illoli da da yawa game da wannan wataran haɗiyanka su girma ana zagin su game da wannan abu kinan duk wayannan illoli ne kuma akwai abin da malaman su ce almubazzaranci akwai gaskiya ba ta duciya da yawa wani illa kuma akwai akwai akwai sa e, e, a sa ango ya zama mai ciwuya kaman sai ya yi kwanaki sati watanni watan kusan shekara <laughs> <laughs> kawai yana kwance yana cin bulus ran da abin ya kare sai ya shiga halin kakani kai mm. tunda bai saba ba mm. watakila ma auren ya mutu arman watakila da arman eh, eh, baba ne ko tonton ko wani abu da aka yi haka na bazata ya samu kudin ya yi arman yanzu ya yi kwanaki watanni kusan ma shekara yana kawai yana kwana ya tashi bai nan ga komi tun da akwai buhuhuna a komi su mutum biyu a daki a kawo buhu goma sha biyu na kaza buhu uku na kaza sai su shekara ba su yi komi ba ina gode doctor abin ya kare shi kenan sai an shiga masa ina gode ina gode ina ganin malam eh, Ibrahim Mani wani kira gare ka to eh, kira na dai a takaice shine ga zuwa 'yan mata 'yan mata wanda su ne yanzu suke eh, juyayin wannan matsala ta mm. gyara da ake ciki kuma kaman kunji yadda dokto ya wadi tana kai su da su sa rayuwarsu wani halin da ba shi ba ya mm. kuma gaskiya wannan muhawara na so a ce akwai shugaban masarauta mm. guda representant a nan da ɗan ƙungiyar promotion de la femme paske wannan matsala ce wadda ta shaye su kuma kamar yadda hajiya madina ta haɗi. ya kamata a wayar da kai uwaye su gane kuma mu ma yanzu matasa da ake cewa mu ne manyan gobe sensibilization tun yanzu su fara a fara waye kai gashi gashi wannan abubuwan illolin shi saboda yanzu aka ce a haka za a bar wannan abin ya ci gaba to zuwa gaba ina ji ba abun wata ba arman ma wahala zai yi gaskiya saboda abin ya zama gadara kuma yau akwai gobe babu yau ko Allah ya baka gobe yana iya amshi abin shi to shi in yasa ganin ka su mata ba za su yi yunkuri guda ba su ce wannan gara a daina tana sa ta cikin auren su abin da ya sa ne evoken promotion de la femme kenan da su suna nan yanzu kaman za tare duka da yan media eh, eh, yan jarida ga baki ɗaya tun da in aka ce abu aka haɗa ƙarhi da ƙarhi to za a samu kanshi mata in suka gamu suka huto yau suka ce wannan abin mun wasa ban mayi to insha Allah na san sun samu goyon baya a wajen maza ina gode ina gode Ibrahim Mani eh, eh, madan Madina shin kuna wannan al'ada ta gara tana iya fasuwa tana iya wasuwa eh ko bata wasu ba duka ana iya samun sauki mm. tunda Eh, eh, annabi Allah subhanahu ta'ala na cewa wala tulqu bi aidikum ila tahalukati kar ku je kanku ga halaka in ana wa'azi kuma kamar yanzu su matasa duk lokacin da wani matashi zai yi aure kenan tun daga matsalar da ake ciki kenan kana iya gyarawa da uwayenka to mu gara mu sauƙaƙe musu ko kuma mu ce musu kasu ba kansu wahala kenan su uwaye in aka zo uwayen yarinya in aka zo musu da cewa to wannan miji ne ga uwayen shi sun ce to da Allah bangaren gara ka ku takura ma kanku eh mu muka gaya muku kuma babu wani kace na ce to kenan daga kansu ne nike ga abin in ya taho za a samu sauki da ku matan kuma eh da mu ke insha Allah saboda eh. duk ku dai ne za a ci eh, ku ne a sahun gaban wannan eh. Um, um, al'ada ta gara ko sai kware ko mu ne sahun gaba to wannan sako ga mata yan uwan naki a game da wannan matsala to mata sakon da zan ba su dai mu ji tsoron Allah na harko duk in kuma hallo mu je mu yi karatu wani bi akwai jahilci ke wani bi akwai ma jahilci a ciki tunda kawai wani bai zowa ya saka abu in dai har ka yi karatu ka san komi da komi wani bai isa bai saka da za ka wahala abin da za ka kuka abin da za ka cuta maka kenan kai zaka auna hmm. kuma annabi yana cewa siru wala to asiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta. Na gode eh. madam Madina Abdulrazak. doctor eh, Dokta wani sako gare ka zuwa ga wannan al'umma da take son ta sa kanta inda za ta wahala to mu eh, da yawanci ba a mahanga eh, masu bincika a cikin ilimin zamantakewa da halayen ɗan adam mu da wani sako haka ce ga kaza da zai sai dai mu san da cewa ita al'ada ita al'ada ta zama ma al'umma jiki wani bangare na jikinta ne in an ka cire ta dole sai ta jish a jiki mm. kenan an ana so a cire wannan abun ɗaya wannan da madan ta hodi kamar eh, a wayar da kai a yi wazuzzuka da yawa tunda ita doka doka wannan ta, ta gwamnati batta cire al'ada irin ciran kaya mm. batta yi wa yadda dai wani masani na ilimin zamantakewa da halayya da adam yake a doka batta ya canza al'umma takanas nan take a'a sai da tarbiyya kenan abun sai a ta da tarbiyya da tarbiyya ake canja abu na biyu da za a yi a dan wannan a canza shi sai mu tambayi kanmu mu suwaye tunda madanga tana tunda ta zo nan tana ta jawo ayoyi da hadisai so sai mu tambayi al'ummar nan mu ta dama gara in ana armi da ayoyin da hadisan ake armi ko da wani abu ake armi nan ne matsala ce ka ɗauko zancen batun wato eh, iko ko doka kahinta magance matsala ko kuma al'umma su bi wannan doka ba nan take ba ne sai an ɗauki lokaci shin a nan ba ganin su iko ba sakaci kan wannan abu da ke kawo illa ga zamantakewar su 'yan adam ɗin tun sani sarai su ma suna dandana sai dai sun hita talakawan karfin ne amma su ma suna dandana ai da nan kuka ce su wataransu da yawanci akwai wanda su ce Eh, masu iko su suke ba da mummunan misali mm. lokacin aka ce kada kowa ya yi kaza to ba sai ka gani shi a gidan wani mai iko da ba wanda ya saya mishi magana daga nan abun ya lalace so na eh, in kuka dauki a nan eh, da yadda ake cewa doka in zaka ta ka fara ta daga gidanka kwarai ai aka ce ana masarautar da magaran ta taba ta taba zance akan wannan abu mm. na gara bai ci gaba bai ci gaba ba ba a kare shi ba ce nan in dai ana so a wannan abun a kare shi gaskiya kun ga dai wazuka nan da suke zance da wannan fadakar eh, eh, abin nan da ake zance eh, fadakarwa kuma ban da wannan kuma a yarda cewa gara ka kai gara ba shi ce nuna kana son ko kai baban yarinya ba shi yace nuna kana son wannan yaron da ya ɗauki diyarka ba mm. ba shi yake nuna kana kaunarsu ba ba shi yake nuna a e, e, e, ya ɗauki diyal masu akwai mm. ba nan bai abin ya ce to in aka cire wannan abin cikin tunaninmu an san da cewa arme yadda malamai suke cewa ibada ce kuma cikin al'adarmu arme ai ba su biyun suke arme ba kenan tunda in ka ɗauki in ana darma a darma arme a masallaci kuma a ta yi a yi cocktail a wata duniya a ta yi a yi balde ah, marriage da kuka ci angulu da kan shago ah, <laughs> shi ne matsala kenan eh. dole sai an za an dawo an daidaita yanzu aka samu matsala a gida wannan ita madan ta sani wannan ta ce a ta gidan alkali wannan ya ce in wa a ta E, a tai mai gendarmerie ko ko ina wannan yanzu sai abun yawar kenan muna da masala masana da yawa suka ce matsalan kasashen afirka matsalan kasashen tusan shi shine wannan mulkin mallaka da muka samu kanmu a ciki tun da ya raba mun abun e, e, da yawa kenan muna ban mu ga malam bahaushe ke ban mu ga hamma ban mu ga hamada ba mu ga tsuntsu ba mu ga tarkon gashi nan masala ta tace da ina za a warware ta in sultan eh, eh, sultan mai martaba ya huto ya ce kada kowa ya kaza a kasata ba shi ne eh, kasar shi ce ko mm. to ai guverner ya ce kasar shi ce ko mm. eh mana akwai matsala <laughs> eh, eh president de ville president conseil de ville shi ma ya ce a nan gari duk uku nan duk suna da gaskiya amma tushen gaskiyan kowa daban-daban ya ce to shi yasa in ma za su warware wata matsala sai a manta wayannan abubuwa duka a san da kewa kawai al'adunmu ce ta dama garan a warware a kan wannan wato su dubi alƙibla guda sai su dubi alƙibla guda kawai in aka yi wannan sai a samu a warware abu a sa cikin tarbiyyar yara ko ina da wace-wace ne ai dan ana so a warware matsala ana sa shi ne cikin wakoci cikin wace-wace a dandalin wasa na yara a cikin wasu karin magana haka kullum ana faɗi a gida kuma ana yi sai ka gani abun ya warware Eh, bari sake dawa gare ka malam ibrahim mani eh, shin ganin yadda wannan al'ada take son ta yi kamari a ma sassan wannan kasa tamu musamman a nan da magaran shin kuna ganin wannan matsala ta gara za ku taimaka wajen kawar da ita a matsayin ku matasa tunda ku ne ake kaima wannan gara eh matasa suna iya taimaka sosai saboda matasa suna iya kama ma kaman gwamnatotinmu suna iya kama ma malamai duka a huto a yi wayewar kai mm. kenan dai a takaice ina iya cewa matasa da haɗin gwiwa gwamnati da malamai in Allah ya yarda in dai har aka sa matsalar wannan gaba to an samu maganinta ya kake ganin to makomar aure auratayya a nan gaba idan babu gara to wannan <laughs> aure babu gyara <laughs> zuwa gaba to ni dai yanzu dai ban san ba mi zan ce akan shi amma yana son gyara eh. shi kan shi gyaran yana son gyara na gode <laughs> madam madina akwai abin da za ku kara a cikin <laughs> eh kamar da kuka ce shi eh. yanzu armeya zai zama in babu gyara. Mm. <laughs> to gaskiya nike gani wannan shine abin tambaya in babu gyara an shiga cikin wani dan yanayi wani na a shiga dai cikin wani yanayi wani wanda ba daɗi. kwanciyar hankali dai zaki. A ah, da farko wai. <laughs> Da farko eh, an ji kamar ba daɗi eh. shi wanda aka sauke mai ya ji kamar dai ba daɗi don mi aka kamar an naka sashi ko wani Mutane za su yi ta magana. yawa in ya so kuma an aka daure a haka na aka tai kuma sai a samu nasara. amma zai yi wuya kenan na in ina fahimce ku madan a ah, bai wuya insha Allah <laughs> to ina ganin duka duka da haka muka zo karshen wannan eh, muhawara a nan gidan rediyo da television gaskiya TV muhawara da aka yi tare da taimakon studio Kalangu wato domin tattauna kan wani maudu'i da muka ga dace mu tattauna da shi a wannan yanki ina da magaran wato al'adar yin gara ko gara eh, a cikin a lokacin da ake aure ko bukukuwa na suna abinda muke so da mu ce ita dai wannan al'ada ta gara ba ta sa wato aure ya dawwama abin da ya kamata a yi wato mutane su ɗauke ma kansu wani nauyi wanda ba dole bane sai sun yi shi kenan ina ganin wannan in ana so a taimaka wajen wannan kokuwa dole kowa da kowa wato uwaye da 'yan mata da samari da hukumomi da malaman mu ya kamata su haɗa ƙarhi da ƙarhi domin wadda kan al'umma saboda kamar da wasu suka bayyana jahilci na ɗaya daga cikin wato munanan abubuwan da suke sa wannan al'ada ta gara ta kan samun haɓaka a wasu yankuna na wannan ƙasa ta musamman ma a nan yankin da magara muna fata uwaye za su gane da haka domin auren ɗiyansu ya dawo mai cikin kwanciyar hankali na gode na gode dr wahab usmana wato masanin zamantakewa a nan jami'ar zandar na gode allah ya saka da leri eh, sannan na gode malama madina abdulrazak wato shugabar kungiyar mata na makarantun tsangaya a nan da magara na gode allah ya saka da leri na samu kuma matashi malam ibrahim mani wanda ya wakilci wannan kungiya ta matasa wato ccnaj na gode allah ya saka da alheri da ka halarta lalle na samu taimakon kamerori na studio kalangu da gidan radio gaskiya tv na gode allah ya saka da alheri ni malama ma'adar ke da kuma